tsintsiya Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da shugabannin kungiyar gidauniyar zaman lafiya da ake cewa Global Peace Foundation, Malam Halliru Abdullahi Maraya da Reverend Joseph John Hayat da kuma shugaban wata kungiyar da ke bugawa jama'a waya domin ba da gudunmawa akan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya Malam Najib Tsafe. A tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya yi akan yadda za a fahimci juna a kuma zauna lafiya. To za mu ɗora ne daga inda muka kwana a makon jiya. ki daya ka zaunar da 'ya'yanka ka riƙa gaya musu cewa ai kirista ba mutumin kirki ba ne misali don kana musulmi kaga yaranka yanzu ya ɗauki wannan ɗabi'a zai amfani da ita duk inda ya ga kirista ya ga mutum wanda ba na kirki ba ko kuma ka riƙa gaya wa yaranka ce a musulmi ba mutumin kirki ba ne saboda kai kirista ne kaga duk inda ya ga musulmi ya ga mutumin da yake ba na kirki ba sannan kuma zai gaya wa wasu amma misali in a wajen wannan ka nuna wa 'ya'yanka cewa musulunci daban musulmi daban christianity daban kirista daban duk sanda musulmi ya yi wani abu to kar a ce musulunci ne ya yi duk sanda kirista ya wani abu kar a ce christianity ne ya yi domin a ƙa'ida shi musulmi ana lura ne da shi da aikin da musulunci ya ce ya yi ba da aikin da shi yake yi ba krista ma ana so ne a lura da shi da aikin da christianity ya ce ya yi ba aikin da shi krista yake yi ba shi ne babban abu dai mu dasawa 'ya'yanmu cewa duk inda suka ga mutum to su sani cewa ɗan uwansu ne in ya girme su ya kai matsayin ya haife su to babansu ne in kuma sun girme shi kaninsu ne in ya girme su wansu ne saboda duk asalinmu dai kamar yadda alkur'ani yake nunawa cewa dukkanmu an halice mu daga namiji ɗaya da mace ɗaya ne wato namijin shine annabi adam macen ita ce sai da tuna hawa amincin allah ya tabbata a gare su to in yaro ya tashi da wannan to babu shakka za ka ga cewa ya so dukkan halittar ubangiji ya so dukkan mutane babban abin mamaki shine bangare na addini za ka ga mala'iku dai ba sa saɓan allah amma a cikin alkurani babu inda aka ce allah yana girmama mala'iku amma ba halittar da ta samu cewa Allah yana girmama ta sai halittar mutane halittar ɗan adam shi ko mutumin nan ko kirista ne ko behude ne ko musulmi ne ko na kirki ne ko ba na kirki ba ne Allah da ya ce yana mutunta shi yana girmama shi to babban abin da ya kamata kenan mu fara yi mu dasawa 'ya'yanmu soyayya rabaran ka fara wata magana makamance wannan tambayar da kuma bayani da shi sheik halur marayi cewa hatana maganar makaranta da ake tura yara ta ba da gudunmawa wajen kara samun rashin fahimta tsakanin mabambanta adina ta yaya iyaye za su ƙoƙarin sako sabon gini sabon tushe tunda an dai riga an samu matsala duk uba da yake so yaron shi ya zama nagarin yaro ko diyarsa ta zama nagari zai so ne cusa mata rayoyi da kuma akwai soyi da za su taimake ta a rayuwa na gaba a wannan karni da muke ciki mutumin da za a bashi aiki ba akan so a damu da yawan digiri na shi ba kamar ana so a san yadda zai iya dangantaka da mutane to idan ka tashi a gidanku ba koya maka dangantaka da mutane ba kagan ga kai kana da ilimi ga kai da kwali amma baka iya yin da zaka yi magana ba an baka aiki kwana biyu a jikana ta fada da kowa wurin aiki kwana an kawo maka file maimakon ka lura da mai file ya ce a yi kai ka damuwan ka shine wa ya kawo file wanda ya kawo file ba dan garin ku bane ba yaran ku daya ba ba addinin ku daya ba wannan shine yake bata mu aikin ayyuka da muke a gwamnati abin da yake sa aikin gwamnatin da ya kamata a yi shi a wata daya ka gan an yi shekara daya domin mai yiwa wanda aka kai fadin sai damuwa ya kawo fadin shin wannan aiki za a yi a garin su wane ne <laughs> sai ya manta da cewa ba haka ake gwamnati ba yau an tura maka shugaban dan sanda maimakon ka damu an kawo shugaban dan sanda da ya kama barayi sai damun ka shine mai addinin shi shi dan wani gari ne <laughs> to da Allah barayi zai kama ko da zancen garin su ne zai zo maka to duka waɗannan abubuwa su ne muke kokarin mu gani inda iyaye za su tarbatar da yayan su su fahimci kyakkyawan da zamantakewa in a cikin sha'anin ilmantarwa ko a cikin coci na yi ko a masallaci ko a makaranta an gabatar da yadda za a ilmantar da yara su fahimci abin da yake akwai na kyakkyawan dangantaka za a doke malami a duba malamin nan malami ne da yake da ra'ayi ya tara jama'a ko malamin da zai zo ya raba jama'a kai mutum ma zai nema zabe a duba mutumin nan furcin shi na tara jama'a ne ko na kore jama'a ne duka waɗannan za su taimaka sosai to idan an yi haka sai ka gan yara don yara suna ji suna gani suna saurara suna koyi malam ya wani bayani da zan idan yau ni pasto ne malam limami ne sai yara na sun ji kullum a gidanmu na zama na ce ko ne aboki na sunan shi shek Maraya Maraya ma na zama a gidan shi yana ce ko ne aboki na sunan shi Rabin Hayab yaran malam da yara na duk inda sun ji sun ji shek sai ce baba na ma na da aboki shek in yaran malam Allah sun ji Rabin sai ce baba na ma na da aboki malam eh rabin sai gan abun ya canza amma to yaro ya tashi ma ana ga mishi da cewa duk wani da ka ji shi wannan to abokin gaban ka ne to tunanin shi kaman gaskiya ne wannan ba daidai ba ne to wannan muna magana ne game da bangaren ilimi amma kada mu manta da cewa yara suna da hanyoyi da yawa da ya hada su akwai ne yau akan buga wasan kwallon kafa a najeriya a cikin masu wasa akwai krista akwai musulmai akwai yan arewa akwai yan kudu mu abin da muke so mu gan shine sun sha nikan ba da wannan misali yaran mu nan a zaman mu nan a najeriya da kuma afirka yaran mu suna kallon wasannin da ake a turai abinda sun san shine wanda ya iya wasa ba san addinin shi ba sai gan yaron musulmi yana son ronaldo yaron musulmi yana son messi har ya siya t na messi ya sa shi bai san addinin messi ba bai ma san yaren messi ba kawai an da ce messi dan argentina ne ronaldo dan portugal shi kenan abin da ya sani kenan amma abin da yake kauna game da ronaldo da messi ya iya kullo na sha zo tsakanin yara matasa kirista sun ji suna ce a ah, ozil ya iya kullo shine dan kullo mai kyau na arsenal ba ruwansu da sunan garin shi jamus ba sunansu da addinin shi musulunci su dai kawai ya iya kwallo to idan yara suna da wani abin da suke jin daɗin shi da yana hada su mu yi ganin ka lura da makarantu yanzu ma babu wasanni babu wasanni a makarantu domin an je an kwace filaye a makarantu an yi gine-gine babu filin wasa balma yara su yi wasa da in baka yi football ba za ka yi basketball ba ka yi basketball ba za ka yi handball in baka yi ba ka yi volleyball lafiya al'umma ta kasa ta gunji

sai ku ce an tashi kallau yau lafiya. Bautar Allah muke Allah kuwa shine ne don ɗaya. Bar bambanci na kabila ko addini. zuciya mu cire hasada mu zubar da shi. Bashirin cutar da mu mu gaya wa hukuma su yaushe yan uwa yaran su suna kuka inya yaran in suka girma kan wahala ba tarbiya sai su zama na matsala a kasar mu don ba tarbiya